wannan so uku ina zauwa ke kenan mun ji daɗi wanda bai zo ba ma gara ya zo a mishi a dibi lahiyar shi tunda kana zaune baka san ba abin da yake damun ka to gaskiya ni an bincike lahiyata amma kuma an ce mini alhamdulillah sai dai in shawarwari wanda ya dace a rayuwa mutum ya rika dan dan saboda kula da lahiyarsa wannan kokari ne mai kyau in ana samu ana haka insha Allah za ka gani duk wanda bai san mamayen da lahiyar su take zai gane da lahiyar shi take kuma za a baka shawara mai kyau ka dai ka yi abin da ya kamata ka yi wannan abu da aka yi gaskiya mun ji daɗi tunda wannan zuwa da suka yi ka diba lahiyar ka yara da kyau da kuɗin ka zaka je ka bada ma adiba makaranta na Allah ya kawo rahusa ka zo ka samu a kyauta wasu kenan da suka zo don a binciki lafiyarsu wanda ɗalibai na jami'o'i 'yan asalin da magaran suka kaddamar da wannan aiki sani dan sallau shine wakilin kungiyar forsani da ta kama ma waɗannan ɗalibai masu karatun likitanci ɗalibai masu karatu a jami'a na fannin likita da taimakon ong forsani mai kula da daukan 'yan malati masu cutar sukari suka tsara wannan rana don ama mutane goji kyauta a san masu cutar diabetes wasu bisa san ba suna da ita wasu kuma sun suna da ita mai bisa kulawa don ka aka tsara wannan ayyuka na yau don mutane su san su akan wannan cuta in kana da ita akwai inda za a tura ka ka ci gaba da daukan magani ka ci gaba da tartaman ko kuma ka ci gaba da kula da kiyayewa na kuma baka da ita ma dai ka san ka dai kana iya ci gaba da rayuwarka babu wani matsala wannan dai magani da binciken lafiya ana yin shi ne kyauta ba ko kwabo komi zamu bada kyauta zamu yi duban lafiya zamu bada magani kyauta kuma gobe insha Allah zamu je can service na bada eh, jini zamu je mu bada jini Allah kai mu Allah a dai waje kuma kungiyar ɗaliban wato Sefavis ita ma ta kaddamar da nata ta ayyukan inda take kula da fannin ilimi kamar yadda abdullahi dan makau mataimaki a kwamitin zartarwa ya yi bayani kur ne muke yin organize duka nivo daga cgm har zuwa terminal akwai waye kai da zamu dinga ma dalibai akwai ayyuka na ci gaba da zamu dinga yi kamar shararrakin eh, me yake da suna makabarta akwai taimako da muke kawo a ci gaban wannan kasa wato ta huskar yara da kansu wajen waye musu kai ko ta wajen ci gaban karatunsu abin da muke so mu tabbatar ma da iyale eh, da uwayen yara ba lalle kadai su turo ba yara wato su dinga dibawa in yaro yana zauwa a dinga kula da shi in ya koma ba a saki ba yaro haka nan ba a kula da karatun da yake yi sultan na da magaran alhaji abubakar sanda ya yaba da wannan kokari na ɗaliban ta bakin wakilin shi alhaji sanusi na kan kandari aikin nan da zasu yi ya karbe shi da hannu biyu domin horasu da yara yanzu abu ne wanda ake so a nan jihar ta da Magara dan an diba an ga kullun cewa ake a wajen koyarwa jihar ta da Magara ita ce baya to aka samu waɗanda suka kawo kokari da kansu za su horar da yaran mu to sai a ce wannan Allah saka musu da alheri kuma sarki ya girgiza musu dantse kuma ko dare ko rana kowace a buɗe take. Tamara Bari, muryar Amurka daga Doso a jamhuriyar Niger.